Bismillah Rahman Rahim. Mi sauraro barkanmu da warhaka har yanzu muna cikin littafin Nazir wallafar Jamila Umar. Idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata. Mun tsaya ne inda muka ce bayan bayan Nazir ya ga mai wasu Nusaiba masifarsa Musti ya fice ya ce sai da safe. Fitar sake da wuya Nusaiba ma ta shige ɗaki tana dariya ita kaɗai. Sai da suka watse ne sannan kuma Nazir ɗin ya ji zuciyarsa na suka. To me abin damuwa da aikinta? me damuwa ta dan tana shiri da namiji wata zuciyar ta ce ko ba komai ai ta amanar ka ce tsaki ya ja kawai ya tashi ya haura sama kamar zai kama da wuta saboda tsawar haushi a nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba tun safe nusaiba ta tashi yau tsaftace gidan take sanyi sanye take da wani ɗan gajeren wando da wata 'yan riga wacce ko cibi ba ta rufe mata ba sai da ta kammala da ɗakinta sannan ta koma falo nan ta gyara shi ma ta shiga kicin shi ma ta gyara bangaren dainin ta wuce ta tsaftace kallon bangaren nazir ta yi ba ta yi wani tunani ba ta haura Ƙofar falon a buɗe take ta tura ta shiga gyara falon ta fara yi duk da bai yi wani ƙura ba sannan ta nausa cikin bedroom ɗin Allah ya taimake ta a buɗe kofar ma take Abuja ta gan shi akan gado yana sharar bacci ya rufe rabin jikinsa da blanket kallonsa ta yi tana danne dariyarta sannan ta ce a ranta dama yanzu duk wulaƙancin gayan nan a haka yake bacci ta faɗa tana rufe baki da hannu toilet ta lallaɓa ta shige ta wanke shi tas sannan ta fito da takardun da ta gani a zube a kan gado ta hau tattarawa ta saka su cikin side drawer laptop ɗin sama ɗauke masa ta yi ta saka masa a cikin drawer ta dai gyara inda ya kamata sannan ta yi shara ta kwashe har za ta fita kuma sai ta dawo ta ɗan tsaya a kansa ta ɗan yaye bargon A hankali take ja har ta kusa yayewa, har ta kusa janyewa ta ji an riƙe bargon gam a tsorace ta ɗago, aiko karaf suka haɗa ido. Cikin idanuwan bacci yake kallanta, yarinya kamar maiya, yanzu fa mafarkinta yake yi, sai kuma gashi ya ganta a zahiri. Haɗe rai ya yi cikin muryar bacci yace ce, Me ya faru? Ya faɗa idanunsa na limshewa. Ja da baya ta yi ta ɗauki mofa da tsintsiya ta ce, Babu, kawai shara na zo ta faɗa tana ɗaga masa abin sharar. Tsake ya ja kawai ya mai da idanunsa ya ƙulle. Ganin ya rufe ido ya sa ta yi masa gwalo. Har da saka duka ta biyu a kunne tana zaro masa harshe. Karab ko ya buɗe ido. Ainu sai ba a tamanin ta fice daga ɗakin kamar za ta kifa. Murmushi ya yi ya ce, Fonigel. Haka ranar Nusaiba ta wuni tana tsokanar Nazir. Wani abin da gangan take yi don ya yi magana, shi ko sai ya yi mata banza. abinci kuwa idan ta girka sai ta yi ta roƙonsa tana masa shagwaba sannan yake ci amma ba wai don baya bukata ba kawai dai don kar ta ɗauka ta ya yi masa ne shi yasa yake dojewa ita kuwa tuni ta gano shi shi yasa take yin komai da iya taku sai ga shi nazir bai da gun zama sai falo inda nusaiba ke zama abin da ke bashi haushi ko yaya yarinyar ta yi wani abu idanunsa ba sa iya ɗauke kai daga kallonta domin ƙwayar idanunta sukan sa shi shiga wani yanayi wanda ya kasa ganewa. Ranar Litinin bai samu wucewa ba, ita sai Nusaiba tun safe ta tafi aiki. Nazir sai ya je gidan ya yi masa faɗi da girma. Wani ya yi yana ta faman tsaki da jin haushi. Ko da ya je gidansu, Ammi ce ta gan shirai rai a ɓace. Da suka tambaye shi sai ya ce babu komai. Bai wani daɗe ba ya koma gida. Ya lalace a zaune a falo yana bin duk inda Nusaiba ke zarga-zarga idan tana nan. Duk sai ya ji ya damu. Ya duba agogo ya fa kirga. Sai tsaki kawai yake yi shi kadai kuma haka ya wuni bai sa komai a cikinsa ba. Saboda Nusaiba ta sangarta shi. Sai wajen karfe shida na yamma Nusaiba ta dawo ita ma hankalinta na kansa. Tana shigowa ta gan shi a falo, ta yi masa sanni da hutawa. Lokacin da ya ɗago ido ya kalle ta sai da ya saki ɓoyayyen ajiyar zuciya. nan da nan kuncin da yake ciki tun bayan tafiyar ta ya washe Kau da kai yayi bai yi mata magana ba ita ma ganin haka sai ta shiga ciki jaka kawai ta ajiye ta fada kicin yanayin yadda ta ganshi ta tabbatar da babu abin da ya ci shi ko kishin gidewa yayi yana bin duk wani motsinta da kallo ransa na masa daɗi har ta kammala masa jalab ɗin shinkafa ranar sai da ta sha daga don laifin da ta yi masa sai da ya gama jin ajinsa sannan ya ci abincin. Ko a yadda ya ci da yawa ta san ya hora kansa da yunwa. Ranar Talata tun da safe ya kammala shirinsa. Abin mamaki yau sanye yake cikin farin wani yadi mai santsi sharshara. Kansa babu hula, haka takalmin kafar sama buɗaɗɗe ne, sai agogon da yake ɗaure a hannunsa. Hakika Nazir ya kai makura a haɗuwa. Yar jakar briefcase ɗinsa kawai ya jawo, yar jakar briefcase ɗinsa kawai ya ɗauka ya jawo ɗakin ya sauka ƙasa. Waya ce a hannunsa yana kiran ilu. Da Nusaiba suka gabza karo, ita ta fito daga ɗaki tana ɗaura ɗan kwali, shi kuma zai shiga ɗakinta suka buge goshi. Dukkaninsu sun dafe kai kuma a tare suka farta wash, suna kallon juna. Batarai Nazir ya yi sannan ya ce, Ba kya gani ne? Nusaiba ta shagwaɓe kai ta ce, Kai ne fa ka taho da hanzari. Shagala ya yi da kallonta saboda yadda ta yi masifar kyau cikin shaddar da ta saka mai ruwan kofi gashi an yi mata ɗinkin doguwar riga ta zauna cas abinta. Kallonta ya ƙara yi ya ga jaka a hannunta sannan ya ce ina zaki ya faɗa da kakkausan murya. Yara tsayuwa ta yi sannan ta ce wajen aiki. Kallonta ya yi bai ce komai ba kawai sai ya juya yana faɗin zan koma ina fatan babu wata damuwa. Cikin ƙarfin hali ya faɗi hakan. Cikin ƙarfin hali ya faɗi hakan. Saboda zuciyarsa ta riga ta yi rauni baya son rabuwa da 'yar ƙauyensa. Jikin Nusaiba ma ya yi sanyi, sai ta taka zuwa gabansa ta zuba masa ido kawai, shi ko ya kau da kai. Hannu kawai ta sanya ta amshi jakar hannunsa ta wuce ba tare da ta masa magana ba. Ajiyar zuciya ya sauke yana bin bayanta, har suka shiga gidan ummi a tare suka yi masa sallama kuma suka fito, lokacin ila bai ƙaraso ba. Mika masa jakar ta yi tana faɗin Allah ya tsare ya kuma sauke ku lafiya. Ta faɗa ba tare da ta kalle shi ba. Da labe ya amsa ta wuce ta faɗa motarta, ta yi mata ki ta fice daga gidan. Nazir jiya zuciyarsa ta fara rawa, wai abin ban haushi ba ta so ta daina ganin Nusaiba. Shi fa ya kasa gane menene yake shirin faruwa da shi ne. Shi yasa Ili yana zuwa bai san hawa ba bai san sauka ba aka sauke masa fushin. Shi dai haƙuri kawai ya ta bashi saboda babu abin da zai ce. Ko da suka isa Abuja ya kasa sukuni kuma ya ƙi kiranta Ita kuma aiki ne ya hana ta ta neme shi, sai yamma ta dawo gida a gajiye. Shi ya sa sallah kawai ta yi ta shati ta bi lafiyar gado. Shiko Nazir kwana ya yi yana duba waya ko Nusai ba za ta kira shi ko kuma ta tura masa sa ko kuma ta tura masa sako amma shiru shi kuma saboda tsabar taurin kai da girman kai ya kasa kiranta. Kimanin karfe takwas ya fito daga ɗakin labarai kenan wayarsa ta ɗau ƙara. Yana fitowa da ita ya ga sunan Abba cikin mamaki ya ɗauka. Abba ya ce, Nazir, ka taho gida yanzu yanzu don ka samu jana'izar abbanka Alhaji Hassan. Daga haka ya kashe wayar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakan Nazir ke ta faman maimaitawa. Cikin tashin hankali ya ce, Abba Hassan ya rasu mijin inna Zainaba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za a yi katil maut. Kowane mai rai sai ya ɗanɗani ɗacin mutuwa. Komawa ya yi ciki ya ba da report sannan suka yi masa gaisuwa. Ko gida bai koma ba ya nufi hanyar Kano. Kai tsaye gidan inna Zainaba ili ya wuce da shi. Ko da suka isa ya tarar da ana ta alwala za a yi sallar gawa. Da Musti ya fara cin karo. Musti ya ce, "Brother, sai ka ji rasuwar Abba Hassan ko?" ya faɗa yana share kwalla. Nazir ya ce, "Eh wallahi, wai ciwo yayi ne?" ya faɗa cikin bayyana damuwa. Musti ya ce hatsari ya yau din nan a hanyar dawarsa daga Kaduna shi da direbansa duk sun rasu. Shi direban 'yan uwansa sun zo sun karɓe shi wai za su je su yi jana'izarsa a can. Musti yana tsayar da ƙwalla ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ubangiji ya ji kansu ya gafarta musu. Ni ma abba ne yake faɗa min. Musti ya ce amin brother Allah ya ji kansu. Nan suka tsaya a waje. Nazir shi ma ayari ya bi ya yi alwala. Abbansu ne kan gaba daga nesa Nazir ya hange shi ba su samu magana ba domin an shiga a fito da gawar koke-koke ne ya yawaita inna Zainaba haka ta fito tana kwarma ihu ta rike gawar tana kuka Ami ce yake ƙoƙarin rike ta tausayin su ya kama Nazir duk da bai san mutuwa ba sai wannan karan da kira ka janye ta aka yi cikin gida da ita a filin ƙofar gidansa aka yi masa sallah hakika ya samu halartar ɗimbin jama'a domin lakcarori da kuma ɗalibai da 'yan kasuwa sun ji mutuwarsa sosai makabartar da aka kai shi ba ta da nisa da su a nan aka ji aka rufe shi abba ya dafa kan kabarin yana ta masa addu'o'i hawaye yana kwaranyo masa mustai da nazir ne suka ɗago shi da ƙyar rungume su ya yi sannan lokaci ɗaya ya ji ya fashe da kuka musti ma kukan yake nazir kam da yake yana da dakakkiyar zuciya idansa ne kawai ya kaɗa ya yi jawar Aka suka dawo gida Abba na faman kuka. Cikin falon suka shiga domin su yi musu gaisuwa. A tsakiyar falon da ke cike da mata, Abba ya ci birki. Ina Zainaba tana ganin Abba ta taso da sauri ta rangume shi tana kuka take faɗan. Yaya ina Abban Jidda? Ina kuka kai min shi? Don Allah ku dawo min da shi, wallahi ba mutuwa ya ba. Abba ya rike ta yana ce mata, "A Zainaba, Hassan ya tafi ya bar mu, sai dai haƙuri. Addu'ar ki yanzu ita kawai yake bukata kin ji? ki daina kuka idan kina yi to su su jidda yaya kenan ya faɗa yana riƙe da ita gaba ɗaya falon ya gauraye da koke-koke jidda da aisha su ma suka taso suka faɗa jikin abba suna kuka Nazir ne ya yi saurin matsawa, kan yi ankara jidda ta faɗo jikinsa ta kankame shi tana kuka. Nusaiba da ke zaune a gefe kanta na sunkuye, shi ya sa Nazir bai lura da ita ba, sai da ta ɗago suka haɗa ido. Yana kallonta ya ga yadda idanunta suka canja launi ta zuba masa ido. Ya yi iyakacin ƙoƙarinsa a kan ya ɓamɓare jidda amma ta ƙi ɓamɓaruwa. Dole ya ɗan dafa kanta alamun lallashi. Nusaiba kam ji ta yi wani abu ya tokare ta a makoshi ganin yadda jidda ta yi ɗaiɗai a kan ƙirjin mijinta. Shiko Nazir ransa ne ya yi sanyi da ya yi tozali da Nusaiba. Amma laifin ƙin kiransa da bata yi ba yasa ya haɗe rai kamar bai taɓa dariya ba. Lallashi sosai tare da nasiha Abba ya yi wasu inna Zainaba har ta sassauta da kukan nata. Zaunar da ita yayi ya ƙara ba ta baki. Ammi ta kalli Abba ta ce, "Ya muka ji da haƙuri Abba Mustapha." Abba ya kalli Ammi ya ce, "Haƙuri namu ne duka Fatima, sai dai fatan Allah ya sa su yi kyakkyawan ƙarshe." Jidda kuwa makale take a jikin Nazir da ƙyar ya zaunar da ita, amma ta kankame hannunsa ta ƙi saki. Kuka kawai take kamar wata zarariya. Lallashinta ya shiga yi wanda babu wanda ya san me yake ce mata, an dai ga ta gyaɗa kai tana share hawaye. Tasowa ya ya isa gaban su ammi, wanda inna Zainaba ke gefenta sai Nusaiba da ke gefe. Dukawa ya yi yana faɗin inna ya muka ji da haƙuri, Allah ya yi musu rahama. Inna Zainaba ta ce cikin kuka, haƙuri dole ne Nazir, Allah ya karɓi abinsa, ta faɗa hawaye na zuba. Nazir ya gyaɗa kai yana yi wa ammi gaisuwa, Ita ma ta amsa masa da dashashiyar murya. Tana tambayarsa yaushe ya zo ya amsa mata da ɗazu. Nusaiba da ke gefe ta ce sani da zuwa ya haƙuri. Da labe ya amsa yana kallonta a cikin idanu. Ita ma kallonsa take, amma yanayin yadda yake kallonta ya sa ta kau da kai. su da ba suka fita waje inda taron jama'a suke ana karɓar gaisuwa. Kankace kobo an fara shigowa da kulolin abinci da katan-katan ɗin ruwa da lemuka. Nan suka wuni suna karɓar gaisuwa. Sai dare sannan Nazir ya samu sararin komawa gida, ya yi wanka ya ci abinci, sannan ya kira Bash yake faɗa masa. Ai ya je ofis ɗin kuma ya samu labari. Insha Allah gobe za su zo shi da gidaɗa da MG domin su yi masa gaisuwa. A gida ya kwana shi kaɗai, saboda Nusaiba ta dawo ba tana can tare da Ammi. Washe gare tun karfe takwas na safe su bash suka iso. Shi ma MG yana Kaduna daga can ya taho. A gida suka same shi sannan ya shirya cikin wata bakar jallabiya da hula sai ya koma kamar wani balarabe. Tsaya suka dinga yi masa suna faɗin kayan mutunci sun fi maka kyau nazar, amma kai ba ka da aiki sai kwaikwayon wasu. Shi dai kin tanka musu kawai yayi tun da ya lura kamar neman magana suke yi. Sun isa gidan gaisuwa nan suka fara yi wasu abba gaisuwa da waɗanda ke wajen sannan suka ƙarasa ciki suka yi wa ammi da inna zainaba. Nazir ya ta waige-waige yana so ya gani sai ba. amma bai ganta ba. Ita kuma lokacin ta shiga ciki ne, kuma jin kansa ya hana shi tambaya har suka fice. Suna zaune a wajen shi da Bash, ya ga ba ta fito daga cikin gidan ta fita. Tsam ya miƙe yana ce wasu Bash bari ya zo. Bash ya bi shi da kallo, har ya faɗa mota ya fice. MJ na ya ce, Kai, wai ina mutumin za shi ne, na ga ya fita da hanzari. Bash ya yi dariya ya ce, Ba ku gane wacce ta fita da dogon hijabi ba ne? Gida ɗaya cewa, Ba mu gane ba wallahi. Bash ya murmusa ya ce, To matarsa ce, ina tunanin ita ya bi wallahi. Kallonsa suka yi duka so ukun sannan gida ɗaya ce, Ikon Allah, lallai ma yaron nan. MG ya ce, Kai, wai da gaske kake ko kuwa da wasa. Mun Muntsinarsa Bash ya yi sannan ya ce, Ka je ka tabbatar mana. Gida ɗaya ce, Tab, bari shage ya zo, wallahi sai ya amsa tambayoyi. Dariya suka yi sannan suka rufe baki da suka tuna cewa a gidan rasuwa fa suke. Ita kuwa Nusaiba dama cewa Ammi ta yi bar ta je gida ta yi wanka ta sauya kayan jikinta. Ammi ta ce mata to sai ta dawo shi ne fa ta fita kuma kanta na sunkuye ko lura da sanazir ɗin ba ta yi ba. Ta fito kenan ta fara tafiya kan ta samu abin hawa tunda ta zo da mota ba. Yana fitowa ya hange ta tafiya take yi abinta ba tare da ya yi mata hon ba kawai ya ci birki a gabanta. Ta tsorata sosai har sai da ta ja baya. Kallon da take masa ta ɗauka wani ne domin za ta balbale shi da masifa ne. Amma mamakinta sai ta ga Nazir wanda ya zuge glass ɗin yana kallonta. Tsayawa ta yi tana kallonsa kawai. Harara ya maka mata sannan ya ce za ki shigo ne ko kuwa za ki tsaya kallo na ya faɗa da dakewa. Murmushi ta yi sannan ta zagaya ta shiga. Tana shiga ya ja mota ya wuce. Tunda suka ɗau hanya bai ƙara yi mata magana ba ballantana ya kalle ta. Karatun Ƙur'ani ne kawai ke tashi a cikin motar. Ta san kallonta yake yi, ita kuwa satar kallonsa take yi, har dai ta zage ta zuba masa ido. Shigar da ke jikinsa da kuma ƙirar da ke tashi a motar. Sai ta ga Nazir ɗin ya koma mata tamkar wani balarabe. A ranta tana jinjinawa, ashe yana sauraron karatun Alƙur'ani haka, amma yake yin abu kamar bai da sani. Maganarsa ce ta katse ta ya ce, Ke, kallon ya isa haka fa. ya faɗa a hankalinsa na gun tuƙi. ‘Yar dariya ta yi ta rufe baki tare da kau da kai. Shiru ne ya biyo baya sannan ta kalle shi ta ce, Yaushe ka dawo ne ya Nazir? Ta faɗa tana kallonsa. Shiru ya yi mata, har sai da ta cire rai da zai bata amsa sannan ya ce, Ban sani ba, kin damu da ni ne? Balle har ki san yaushe na dawo? Sai da ya faɗi haka kuma ya ji haushin kansa. Ita kuwa kallonsa ta yi sannan ta ce, Ni ce ban damu da kai ba ya Nazir, kada ka fara cewa ma haka. Kau da kai yayi ya ce, "E mana, har na tafi baki kira ni kin jiya na kai ba, koya nake ba." Ya faɗa yana kallanta. Tsirawa juna ido suka yi na tsawon lokaci, wanda har sai da Nazir ya kusa buga wani mai mota. Nusaiba ta canye idanunta tana faɗin, "Kada fa ka kashe miya Nazir." Ta faɗa tana ‘yar dariya. Bai kalle ta ba sai ma mai da hankalinsa kan tuki da yayi. basu tsaya ko ina ba sai a ƙofar gidansu ya buga horn sallau ya zo ya bude musu yana musu maraba ya shiga ciki ya yi parking ita ce ta fara fitowa ta nufi cikin gida tana shiga falon ya shigo kallonta ya yi kai tsaye ya ce ya kamata ki je ki yi wanka kin bar min mota sai tsami take tura baki ta yi ta ce ni wallahi ba na tsami ta faɗa tana buga ƙafafu kamar wata ƙaramar yarinya tsayawa yayi yana kallonta yana jin wani abu na tsirga masa ya zauna kawai a kan kujera yana limshe idanu ya ce "In injiwa ki nawa da wannan kayan ya faɗa yana kallon ta ƙasa ƙasa kallon kanta ta yi ta ga kayan jiya ne amma fa ko datti ba su yi ba za ta yi magana kenan ya ɗaga mata hannu da cewa dalla malama ki je ki yi wanka in dai kina son na kula ki dariya kawai ta yi ta wuce ɗaki bayan ta ɗauki hijabinta nazir ya bi ta da kallo yana cizon leɓensa nusaiba kam tana shiga ɗaki ta faɗa toilet Ta rade tana dirza jikinta don ji take duk ta yi maiko. Da ta shiga ban ɗakin harshen shi na kanta ta yi amma bata ji tsamin da Nazir ɗin ya ce tana yi ba. Ta yi murmushi kawai a ta ce, Kai ya Nazir, ka iya dizgi wallahi. Tana fitowa ta shafa mai, wata dogon riga ta sanya baka, ta ɗauko wani farin dogon hijabinta, sai ta ɗauko wayarta, fuskar ta kam ko hoda bata sanya ba ta fito. Inda ta bar shi dai a nan ta same shi, Ta tsaya a kansa tana cewa, "Ya Nazir na kammala." Ta fi minti biyu a tsaye sannan ya buɗe idanunsa yana kallonta. Dan dagowa ya yi ya ƙare mata kallo sannan ya ce, Kin kammala, to ina zaki? Da hanzari ta ce, Gidan gaisuwa mana, cewa Amina fa zan zo na yi wanka na koma. Mai da kansa ya yi kan kujera yana faɗin, Kwabewa zaki ki shiga ki dafa min abinci, don wallahi tun jiya ban ci komai ba. Nusaiba kam tsayawa ta yi tana kallonsa, sannan ta yaye hijabin da ke jikinta ta wuce kicin a ranta tana faɗin Nazir Adam Galadanci ka kusa zuwa hannu. Makaroni da busasshen kefi ta dafa masa nan da nan kuwa ta kammala sannan ta haɗa masa jinja drink. Santa table ɗin da ke falon ta jawo ta jera masa abincin a kai sannan ta koma gefe ta zauna. Sai da ya gama jan aji sannan ya zo ya ci abincin kuma gaskiya ya ci da yawa. Hakan ya tabbatar mata da cewa tabbas yana jin yunwa. Ko da ya kammala komawa ya yi ya ƙara gida ko magana bai wani sai ba ba, ita kuwa ganin wulaƙancin nasa ne ya tashi ya sa ta yi masa banza. Haka suka zauna shi yana gida ya lamshe ido duk da ba barci yake ba, ita kuma tana latsa-latsan wayar da ke hannunta. Wajen ƙarfe uku da rabi wayarsa ta ɗau ƙara, sunan Bash ya bayyana, a kasalance ɗauka kan yayi magana Bash ya ce, To, shanyar da kai ta isa bushewa haka malam, sai ka zo ka kwashe ko? Dariya ce ta kusa kama Nazir sai ya ce, Ah, idan kun bushe ku kwashe kanku mana, uban wa kuke jira ya kwashe ku? Gidado ya mulmula ashar ya ce, Kan uban can. Dariya ce ta sa Nazir kashe wayar, ya san ya kunno su. Fiye da awa nawa suna zaune suna jiransa. Nusaiba da ke zaune mamaki ya cika ta, ganin fararen haƙorinsa sun bayyana, har sai da kumatunsa suka lotsa. ta ce wow ashe gayan nan yana da dimfil? ta shagala kwarai wajen kallonsa har sai da ya miƙe zai haura sama sannan ya marje mata kan yatsunta saboda tsabar kallon da take masa nan da nan kuwa ta saki wata 'yar ƙara ta ce haba ya nazir da zafi fa gira ya ɗaga mata yana cewa ladan kallon da kika ta yi min ne 'yar ƙauye kawai ya faɗa yana mata dariya sannan ya haura samansa mai sauraro bari mu dakata anan, sai ka biyo mu a shiri na gaba.